بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سبحانه وتعالى أولا يمتنا العصرية يمتنا ثلاثة عشرين دقيقة وطن سفر أولا شكرا تدبو دور ثلاثين دبيار kuma daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a inda muka tsaya a jiya a karatu wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumin ƙwa'an littafin a shekhu doktor muhammad Sayyidi muhammad al'amin al'ustaz al-musharik bi kulliyat al-ƙwa'an al-karim bil jami'at al-islamiyya wa ra'isu kisan al-ƙira'at allah ma sarki ya saka mashi da alkhairi ya kuma sanya aljanna su zama koma a garin mu da a darasin mu na jiya mun kai a inda malam yi mana bayanin jam'ul al karim cewar jam'u hada qur'ani yana da fuskoki guda biyu akan ce hada qur'ani ta bangaren haddace shi a zuci sannan akan ce haddace abin nan hada qur'ani ta bangaren rubuta shi a takarda yace hada qur'ani ta bangaren rubuta shi a takarda yana da fuskoki guda uku yana da matakai guda uku akwai hada shi rubuta shi a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai kuma hada shi a zamanin halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma halifa na farko akwai kuma wanda ake a zamanin halifa na uku sannan malam ya zayyano mana mahaddata qur'ani a cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewar akwai su da yawa asali ma a yaƙi da ake na na bi'iru ma'una an kashe mutane wurin saba'in da ake kiransu alƙura wanda mana yake cewa sahabbai sun mai da hankali ne matukar gaske wurin haddar alkur'ani mai girma ya kasance kaɗan suke bacci a cikin dare sauran daren bacci a birnin haddar ƙur'ani suke wani yana tashi cikin dare ya ta karanta ƙur'ani wani ya tashi yana ta karanta ƙur'ani yana ta karanta ƙur'ani sai ya ga haske daga sama ya sauko ya yi ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa dan kafin haka ya ga doki shi yana zabara yana zabara yana zabara da ya duba sai ga ashe haske ne yake saukowa daga sama yake yo kasa yake yo kasa yake yo kasa can sai ya daina karatun sai ga hasken kuma yayi sama yayi sama yayi sama da ya faɗa wa manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallallahu alaihi manzan Allah ya ce ai mala'iku ne suke saboda jin daɗin karatunsa suka sauko inda ya ci gaba da karatun da sun iso dandanin ƙasa kaga kenan ba kunshe qur'ani mutum yake yi a cikin leda ya aji ma ana samu ne a tsaya a haddace shi mu samu zaratan samari mahaddata qur'ani kamar yadda karatun yau zai ba mu haske akan yadda abubakar siddiq ya ɗora zaid ibn thabit saurayi ne zama ya shi ya jagoranci kwamitin haɗa ƙur'ani a zamanin na abubakar haka do Allah samari a tashi haddace kur'ani waɗanda suka haddace kuma su dinga raya dare da rana a dinga karanta shi watar ya zadu fi ta jammula wa khairul fata ta fi zulmatihi من القبر يلقاه حسينا متحللا هنالك يهانيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليهم وصلا هل عندك توا جزا الله بالخيرات أن أئمة لنا نقول القرآن أذبا وسلسلا baka a tashi a haddace qur'ani yanzu wannan dogon yajin aikin da ake na tsawon wata biyar Allah kaɗai ya san samarin da suka yi amfani da suka haddace qur'ani wasu ba gararan masu ganin dinga akan titi ba saboda ka akwai maki sosai da sosai karka mutum ya taba wasa damar da yake da ita ta suka ce mashi dan yanzu ka ga yadda mata suke koro hadda qur'ani mai girma suke karanta shi da ruwayi wannan ta yi da warshu wannan ta karanta da hafsu duri wannan da hafs wannan da shu'ba kai wallahi ta hitsi sosai da sosai in ba haka ba kada wata rana a ce ina malama take a ce ai malama ce ita za ta ba da karatun mazan faici a yi kowa gaskiya a tashi a tashi a haddace ƙorani yan uwa dole eh, abin nan tajul ƙorra muhammad ibn muhammad ibn muhammad aljizai yake cewa amma ba dufa fal insanu ya yashrufu illa bi ma bima arifu wa ya ce mutum baya zama mutum baya zama mai daraja sai da abin da ya haddace fal insanu laysa yashrafu mutum baya zama mai tarada illa bima yahfazuhu wa ya'rifu sai da abin da ya haddace kuma ya sani in ya haddace ya san abin da ya haddace wannan to daga na a cikin tayyibatun nashar sai zayyano daraja na masu hadda qur'ani ne Allah ta'ala ya saka da darasin da zamu tashi a yau shine kitabatul qur'ani fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama rubutun alqur'ani mai girma a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'ana mataki na farko kenan na rubuta alkur'ani girma ya rubutun qur'ani ya kasance a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shin an rubuta ko ba a rubuta ba a'a takaituwa aka yi a hadda kadai ko ko a'a an haddace kuma an rubuta قال لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن وإقرائه لأصحابه وحفظهم له بل جمع إلى ذلك كتابته وتقييده في السطور وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبان وخالد بن سعيد ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم فكان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي شيء دعا بعض من يكتب ويأمره بكتابة ما نزل وإرشاده إلى موضعه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا نجو أنا بقى بقى تفسر كودي شيء فسر لم يكتف كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربط القرآن أزامن من الله صلى الله عليه وسلم لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن النبي إرادة أن ينتم الله سبت أغريشي بيواداتو كأي دهدت القرآن با وإقرائه لكم كران تدشي لأصحابه كصحابانسا وحفظهم له لكم حدت قرآن ديسا سسكي بيسيا أنما بل جمع إلى ذلك كتابا sai dai ya hada tare da haddar kuma ya hada rubutawa wa taqayiduhu fi suqud da rubuta shi akan takarda ko akan abin da ake rubuta su dira su dira wa kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam kutabun yaktubuna al ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana da sakatarori na musamman yana da kuttab marubuta yaktubuna al suke rubuta mai wahayi duk wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaɓe shi ya zama mai mushi rubutu ba na ƙur'ani ba ko wasiƙa zai aika wani wuri ce zo rubuta min aika wannan ba ƙaramin matsayi ba ne balle a ce sunanka ya fito cikin marubuta ƙur'ani in aya ta sauka a ce ku kira shi zai rubuta ai idan ana batun falalarwa ne aka ce ai yana cikin sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ake neman ƙara yana cikin marubuta wahayi idan ƙur'ani ya sauka akwai abin da za ka dan ka lura wani lahil masalul a'la ko kai ne za ka rubuta wasiƙa a kai ma wani ka ba za ka ɗauka a bakin titi ya rubuta ma wasiƙa ba dai kenan ko da ka rubuta ta kake so yi ma tafin a kwamfuta ba ko ina za ka kai yi ma tafin ba sai ka tsaya ka ga wannan wuri ne amintacci wanne mutum ne da yake amintacci da za ka sa shi ya rubuta maka da ka amintu da shi wannan fa wasiƙa ka kenan wacce ike ba ta kai ta kawo ba a gwamnatance balle a ce wannan sakataren gwamnatin jiha ne kasan ba kowa ke ɗauka ba wannan sakataren gwamnatin tarayya ne ya kuke gani to duk waɗannan fa a zamanin manzan sulam duk waɗannan ɓangarorin jihohi ne kuma a zamanin a daular musulunci tana madina to duk sauran kasashen nan jihohi ne yaman jiha ce aka tura mata mu'az ibn jabal ina fata mun gano wannan to ya zama na manzo Allah su sallama ya rike ka a matsayin sakataransa a matsayin mai rubuta mashi wahayi wannan ka fabihi fadla duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan ba karamin falala ba ce dan mutane suna da yawa sahabban suna da yawa amma Allah Allah ta'ala bai sa manzon ya dauki kowa ya zama sakataren ba sai zama na wasu ne ƙididdigaggu suke a matsayin sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke rubuta mashi wahayi daga cikinsu akwai abubakari a siddiq kenan siddiqu hadhihi umma akwai umar al-faruq akwai usman akwai ali kaga al-khulafa ar-rashidun kenan akwai aban da khalid da aban da khalid duk ya'yan sa'id ne hisa ce ibna sa'id ya'yan sa'id mun samu nawa kenan shida wa mu'awiyah ibn abi sufyan da mu'awiyah ibn abi sufyan wa zaid ibn thabit da zaid ibn thabit wa ubay ibn ka'ab da ubay ibn ka'ab mun samu tara wa ghayruhum da waɗansu waɗanda ba waɗannan ba amma dai waɗannan sun yi fice a rubuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi idan qur'ani ya sauka fakana idan nasara ala nabi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi shay'un ya kasance idan wani abu ya sauka ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na wahayi da a ba ba man yaktubu sai ya kira wani daga cikin waɗanda suke mai rubutu fa ya amurhu bi kitabati ma nazal sai ya umarce shi da ya rubuta abin da ya sauka na aya wa irshadahu ila mawdi'i sai kuma ya nuna mashi inda zai ajiye aya wani aiki daban rubuta a ina zai rubuta rubuta ta tsakanin aya kaza da aya kaza kuna ji da kyau ko ne kamar da malam ya faɗa ruya an ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala an ruwaito daga abdullahi ibn abbas Allah ta'ala ya dade da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan nazalat alaihi sura ma yake Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan sura ta sauka da'a ba'd man yaktubu sai ya kira wasu daga cikin waɗanda suke mai rubutu ba'd idan nazala idan sura ta sauka ba wai yana nufi idan ayoyi kuma suka sauka ba haka bane tunda an ce sura ya shafi aya da ababa man yaktub sai ya kira wasu daga cikin waɗanda suke mai rubutu fa sai ce da'u hadhihi sura ku sanya wannan sura ko ku sanya wannan ayar fil mawdi'i alladhi yuzkaru fihi kaza wa kaza a wurin da ake ambata kaza da kaza wurin da aka ambaci kissa kaza kissa kaza kissa kaza sai ku sa wannan ayar a wurin ina fatan kun gano wannan da ke ko kaga kenan zai iya zai zama kenan ana ta tafiya sura uku sura hudu sura biyar in an saukar da wannan a ce a sa ta cikin bakara an jima an saukar da wata ayar a ce a sa ta cikin nisa domin yadda ayoyin suke sauka yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare yake musu maudu'i a cikin sura wannan surar wannan ayar sai a ce a sa ta a sura kaza wannan ayar in ta kuma sai ya zama na ba inda aka sa ta dazu nan za a sa ta yanzu ba sai a sa ta a wani wuri ina fatan kun gane wannan da kyau wannan shi ma kamar yadda na faɗa lokacin da muke magana asbabun nuzul na ce akwai darussa masu tarin yawa da suke da alaka da asbabun nuzul kamar awwalu ma nazala farkon abin da ya sauka daga ayoyin farkon ikara to suka fara sauka to daga sufa sai aya ta shida a'a sai farkon mudassir kun fahimci wannan da kyau ko kayi kuma da farkon mudassir suka sauka ba a ce a ɗora a kan ba a kowace sai ka mata sura daban-daban walamta kun adawatul kitabati muyassara ta fi zalikul waqt falizalika kanu yaktubuna ala hasabi ma tayassara lahum fi riqa wal usbi wal aktaf wal aqtab wal lihafi wa qati'il wa qati'il adim ولم ينقض عهده صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن مكتوب كله بين يديه غير أنه لم يكن مجموعا في مكان واحد ولا مرتب الآي آيات وصور بسبب الوسائل التي كتب فيها ولم تكن أدوات الكتابة ميسرة في ذلك الوقت كاين ربوتو بس كسان تيما سسوكي بأوان تلوكتي دن ينزو كاين ربوتو أينزو أكوي فنسي akwai biro akwai keyboard akwai abubuwa da yawa da ake da su na rubutu yanzu amma ana da su a dawatul maktabiya abubuwan da ake rubutu da su to amma abubuwan da ake rubutu da su a da ba su kasance abubuwan da ake rubutu da su a yanzu ba isa ya ce kun a adawatul kitaba kayan rubutu in an ce kayan rubutu abinda za a rubuta da abinda za a rubuta a kai da alƙalamin da kuma takardar a takarda yanzu akwai littafi za a ga akwai mai faifa ashirin akwai mai faifa talatin akwai mai faifa wani masu kunda guda za a gan shi na abin nan alhamdulillah falitali yassara lana ya fito gona wa ala hasabi ma tayassara lahum saboda haka sun kasance suna rubutun qur'ani ne akan gwargwadon abin da ya sauwaka a gare su a wannan lokaci na farko firrika ana rubuta shi a arrika arrika jam'u rika'a an ce arrika jami ne na rika'a idan aka ce rika'a shine abin da yake kasancewa daga fata ko kuma ware manya-manyan ganyen bishiyoyi au kumash ko kuma abin da ya shafi yadi haka wanda ake da auduga masu kauri a wancan lokaci ana rubutu da su wal usuf haka ce usuf jam'i ne na asif shi kuma asib shine ganyen dabino ai kaga ganyen dabino ba kamar ganyen mangwara ne yana da tsawo haka sai a rubuta a jikin jikinsa nawa kenan biyu wal aktaf al aktaf jami'i ne na kataf shine irin kasusuwan nan za a ga kashi wani kashin yana da faɗin gaske ko na dabbobi ko na sauransu a ga yanzu suratul bakara sai ga mutum zai ka samu mutum uku mutum biyar ne za su dauke ko ya kake gani irin irin ah, hannun za ka ga wani in ka je mahauta za ka samu an an fede wani sa za ga wani kashi falle ne haka ba ce irin wannan aya za a rubuta a jiki wata ma aya ɗaya ce a kai wal aqtab idan ka ce al aqtab ne na al shine kuma al itatuwa wa za ka ga wasu itatu an ka lura a shekarun baya haka za ka mamaki a ce mutum ne sassa ka turmi misali kun lura da ke ko to za ka za ga manya-manya itatuwa da ake goge su a goge a goge sai a yi rubutu a kai balle har daga baya ma ya zo allo ka ga allo yadda yake gashi ice ne amma kaga yana da saukin ɗauka sosai da sosai a ga in ka juya wannan shafin sai ka juya wannan shafin watakila rubu-rubu kake ko nusu-nusu wal al'akta kenan ko wal'ikhaf na ce al'ikhaf su ne abin da ya shafi jami'i na lakfa duwatsu ne su kuma shi ne al'ikhaf likhaf irin sanɓalelen dutsen nan irin wanda yake da za ana dutsen nika wanda aikaka za ka yi mamakin dutsen nika ba su saka haka kuwa ta tsince shi to su dutsen nika wannan shafin na sai ɗiba wallahi haka ake rubutun na a wancan lokaci wato sahabban manzo Allah in baka ce Allah ya yarda da su ba to mutum Allah ya tashi banka shi a jahannama sai yayi wa sai ya abin mala waɗanda suke hidima akan Qur'ani a irin wannan hali a wannan ba suka dinga rubutawa fa mala a waɗannan abubuwan aka dinga rubutawa kuma mutum ya zaka musulunci nan a daidai a arha kuma yau su din da suke wannan aikin su yake aibantawa su ne ba su iya ba su ne kaza su ne kaza a uf billahi na shaitan wa kitayil adim ina ka ce kitayil adim shine yankakkun fatu fatu da aka yanyanka ko aka dadka ba fatar sa a ce a ɗan raba ta biyu haka nan gefen a rubuta kaza can gefen a rubuta kaza ko fatar rauni misali to haka ba ka dinga rubuta su waɗannan bayi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya zaɓe su don su yi alƙur'ani wannan hidima ya Allah ka saka masu da alkhairi Allah ka saka masu da mafi kyawun abin da kake saka ma bayanka da suke ma littafin ka shi ya Allah to a wannan lokaci a waɗannan wurare ake rubuta qur'ani to yanzu ba rubutun ba ya za ka bambance wacce ce ta ɗaya wacce ce ta biyu wacce ce ta uku ka gane jumla ta da kyau an ce ga rubuta al baqara to ka rubuta aya uku shafin ya cika ka ɗauko wani kashe ka sake rubuta ka ɗauko wani to yanzu ka gama kuma jeran ta su ka shi ma wani aiki Allah ya ƙara musu garaba ولم ينقضي أحده صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن مكتوب كله بين يديه zamanin Allah sallallahu bai shuɗe ba manzan Allah bai koma ga Allah ba illa wal qur'anu maktubun kulluhu bayni ne ba a rubuce yake baki ɗaya a gaban manzan Allah sallallahu kamar ya a gaban shi a gaban shi gashi a kowa waɗannan da aka sa su rubuta yana da kwafi yana da kwafi kaga amfanin sakatorori da dama kenan wani yana da kwafi sannan su ma waɗanda suke sauraron qur'ani ɗin kowa yana da nashi kwafi ko da ba ka cikin sakatorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka rubuta dan kanka dan in ka manta an ji ka tuna kuna ji da kyau ko sai zama da kaga akwai rubutu na musamman da ake yi wannan karkashin kulawar manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama akwai kuma rubutu da kowa yake yi domin kanshi sai zamana kenan a zamanin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama an rubuce ƙur'ani duka sai dai yana tare a dunkule a daure haka a amma dai a zamanin an rubuta Qur'ani baki daya غير أنه لم يكن مجموعا fi makanin wahidi sai dai bai kasance a tare a wuri guda ba wala murattabal ayati wasuwar bai zama kuma ayoyin a jere suke ba da surori bi sababil wasa'il allati kutiba fiha ta sanadiyar abubuwan da aka rubutu akan su ko ba kake ba abubuwan da aka rubutu akan su wani wani dutsen bai wuce dauki aya biyu ba wani kuma bai wuce dauki aya uku ba wani bai wuce dauki aya hudu ba tsara ka ba za ta iya cewa ga su a ba a rubuce amma a haddace a jere suke وليس معنى هذا أنهم كانوا يقرؤونه غير مرتب الآيات والصور حاشا وكلا بل كانوا يقرؤونه مرتبا حسب ما قرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إليه malaci wa laisa ma'ana wannan fa bai nuna cewa annahum kanu yaqra'unahu ghayr murattab al-ayat su suna karanta qur'ani ba wai ayoyin shi a jere ba ba wai haka yake nufi ba wasuwa ba kuma yana nufin suna karantawa surorin ba a jiyar suke ba ba haka yake nuna ba hasha ina wa kalla ai hakan bai yiwu ba bal kanu yaqra'unahu sun kasance suna karanta Alƙur'ani murattaban a jere hasaba ma aqra'ahum rasulullah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su wa arshadahum ilaihi kuma ya nuna musu haka gwargwadon yadda yi musu gwargwadon yadda suke karantawa kuma wannan abu wadih asar ɗan abdullahi bin mas'ud da ya zo ya samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a cikin dare ya ce sai ya bi shi sai shi abdullahi bin mas'ud sai ya bi manzan allah sallallahu alaihi wasallama sallah dan ya sami ne yana sallah ya anan sallama yana karanta bakara ya ce shuru shuru bai ga manzan allah ya yi ruku'i ba ya ce so ina tunanin da in ya kai aya ta ɗari zai ruku aka kai ta ɗari bai ruku'i aka ci gaba ta ya so ina jin da in ya kammala bakarar zai ruku'i aka kammala ya ce sai ya kama suratun nisa'i yanzu ni nake gaya muku ba ku kuke gaya mun ba yawwa sai ya karanta suratun nisa'i ina ba ta muna ji ko aka kammala ya karanta suratun ali imran nawa kenan izufi goma kenan izufi goma kenan in ka cire a izufi goma nawa za ka cire nisfi ko rubu'i a nisfi goma ne ma da rubu'i da nisfi tunda nisfi na biyu ba ya tashi ya yi lajina amina na amonu ko ba ne isbi goma kenan to irin wannan sallar a sallar ike yi a cikin dare shi yasa baya karawa a a goma sha biyu ka fahimci wannan da ke ko yawwa to abin da nake so mu kai anan shi abdullahi bin mas'ud sai ya ce mana sai ya saurare shi yana jin zai kai aya ta kaza zai kai aya ta kaza shi kenan ya nuna a jere ake karanta su ana sulma a jere ke karanta su shi ma abdullahi bin mas'ud a jere san ake karanta su dan har ma yake cewa in an kai aya ta kaza za a yi ruku'i amma a rubuce saboda yadda kayan rubutun suke da wahala almuhim da an rubuta amma a haddace an san su sai da koda an zo sake rubuta a sanya da sa tsara su yanzu mun ji takaitaccen tarihin rubutun ƙur'ani a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alba'isu ala kitabatul qur'ani fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya sa aka rubuta ƙur'ani a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam معاضدة المكتوب للمحفوظ لتتوفر لتتوفر للقرآن الكريم كل عوامل الحفظ والبقاء ولذا كان المعول عليه عند الجمع, عند الجمع الحفظ والكتابة abin da ya sa aka rubuta ƙur'ani a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su a gare shi abu na ɗaya maktub ƙarfafan abin da aka rubuta mu'adada shine ƙarfafa sanishuddu audaka bi akhika wa naj'al lakum sultanan fala yashiduna ilaykuma bi ayatina antuma wa man tabi'akum al-ghalib kaga sanishuddu audaka za mu karfafa dantsanka dantsi shine al-abdu shine mu'adadatu karfafar abin da yake rubuce lil mahfuz aka haddace ma'ana a taimaka ma abin aka haddace da abinda yake rubuce ko za a taimaka abin da yake rubuce da abin da aka haddace saboda ne littattafar alquran alkarim kullu awamir alhifz wal baqa domin ya yawaita ya taru da alqur'ani mai girma duk duk waɗansu abubuwan da za su tabbatar da alhifz a kiyaye shi wal baqa kuma ya zama ina na idan aka dogara da hadda kaɗai to sai ya zama kuma wani lokaci an sami abin nan wani abu ya dan ɗauku haka in kuma ga tabbatar ga lizinci abin da yake rubuce kadai an dogara ga rubutu kadai ba haddace ba sai ga mana ruwa sai ya dan daga a wani wuri kullum <laughs> ya jogo sai ga ruwan da ya daga ya zama da ta'un sai mai da ita nuni ko dai ya ƙara wani harafi ko ya rage wani harafi sai zama da rubutacce da haddatacce suna taimaka ma juna walisa saboda haka kanal mu'awwalu alai babban abin da ake komawa zuwa gare shi indal jam'i lokacin da aka zo rubuta alqur'ani alhifzu wal kitaba abin da aka haddace da abin da aka rubuta a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ina son ku rike wani abu wannan abin shi ne a wannan takaitaccen tarihi da muke na rubutun qur'ani a zamanin manzon Allah manzon Allah ya sa an rubuta kuma kowa yana da nashi a gida kun da ke ko annabi sallam bai ce kowa ya ya saki nashi ba kun gane jumla ta da kyau ka rubuta naka domin ka dinga muraja a gida na rubuta na domin dinga muraja a gida kuma manzo sallallahu ya sa a rubuta mashi nashi tablighul wahyi ala waji ala alwajhi da لأن su على fi الصحابة a غير kafin. لأنهم عرضة للنسيان أو الموت وأما الكتابة فباقية تبليغ الوحي إسد وحي على الوجه الأكمل أفسك تفكو وتيتكا سبودين لأن الاعتماد على حفظ الصحابة domin dogaro kadai akan haddar da sahabbai suke na alkur'ani fa hasab kadai ghaira kafin ba abu da zai wadatar ba saboda me abubuwa da dama abu na farko li'annahum urdatun lin domin mutane da mantuwa za ta iya kujuru musu domin Allah kaɗai shi ne wa maka na rabuka na siya rabu wace wal ardi wa ma bai nau ma da wasu tabirin ibadati ɗaya nan awil maut ko kuma mutuwa za ta iya riska wani ana ji da haddace an dogara da shi ai in dai a haddace ai ba ma ji tun in duk suwa na sana nan ba kawai sai kana da baki sai a ce ai ji ake jana'izar shi ya kuce gani wai in wani yake cewa wai malam jafa Allah ya ci kanshi da kafa wai hatta tilawan nan da yake zazzaga ta ita ma ta wuce malam haka ne da koro hadisin abdullahi bin abbas a tafsiri da duk waɗannan sun riga sun wuce ya tafi da kayansa Allah ya ji kanshi da gafa saboda haka kaga urdatul linsiyan abu na biyu ga mutuwa wa ammal kitaba amma rubutu fa baqiya yana shi shine abinda da suke cewa ma kutiba qar wa ma hufiza far farra ko far ma kutiba qar wa ma hufiza far a larabci ma akwai alwaqfu wal ibtida ba wai a qur'ani ne kadai yake da waqafi ba in ka ce farra to marubutu in ya rubuta ma ra'un zai sama ha'u ta alif a ƙarshe amma in ka ce far ya san ra'un ce a ƙarshe kadai eh ka ce ne a darasin alwakufo wal iftida galibin durus da suke da alaka da qur'ani galibinsu suna da alaka da larabci al-ifhar da al-idgham da ake da su a tajribi akwai su a larabci ka duba alkitab na imam sibawai za ka da yake tattauna har ma ana magana wa makharijul horon na suwayi na malama arabiya ne kuma malaman tajribi za ka fi tsaye da za ka da su imam sibawai sosai da sosai suke magana yadda imam shatubi ya hikato maganar imam sibawai akan ishmam da rawu ishmam da rau tabbatattu ne a larabci zalla sibawai ya kawo cikin littafinsa alkitab shi sunan littafin alkita qala wa inna ma lam ya'muru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi jam'i al-qur'ani fi mus'haf wa'id lima yati yace wa inna ma abun sani lam ya'muru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi jam'i al-qur'an annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai umarni da a haɗa qur'ani ba fi mus'haf wahid ya zama a kwafi guda lima yati saboda waɗannan bayanan da za su zo إلا اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستظهاره لا بكتابته والنقش إلا اهتمام الصحابة للي همتوا الصحابي همتوا الصحابي إنما كان بحفظه أبو سني كو يا كسن سني هدى القرآن واستظهاره بكما كرن توش باتارد أن دوبا شيني ببرهم مصر shine abin da suka tasa a gaba la bi kitabatihi ba wai a rubuta shi ba wa nakshi a ce an mai wasali an zana shi ba shine a gaban su ba to daga abin da ke gaban su shine a haddace ba sai a ta tafiya ba abu na biyu mata mata ne taraqqabuhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama min wurudi ziyaratin aw nasikhin li ba'd ahkami aw tilawati falamma qada nuzuluhu bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam wa umina maji'u ziyaratin aw nasikhin alhama Allah ta'ala al-khulafa ar-rashidin an yaji ma'uhu fi makanin wahid abu na biyu ma ne yataraqqabuhu ar rasulu sallallahu alaihi wasallam abinda manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ya kasance yana saurara yana jira ya taraqqabuhu ar-rasul manzo yake jira min wurudu ziyada na samun ƙari ko ba ke kewa tunda ko da yaushe yana jiran za a saukar da aya za a ƙara aya wata aya za ta sauka wata aya za ta sauka to tun da wata aya za ta sauka za a sake sauka da wasu ayoyi akwai kuma batun a rubuta shi a ce wannan shine kwafin dungurungun ba ƙari ba ragi a'a kun gano wannan da ke ko so kenan kenan dole a bar shi a buɗe isa ba zai yi a ce a rubuta ya zama kwafi guda ba ƙari ba ragi ba ɗaya na biyu au nasihin ko abin da zai share a saukar da wata aya da za ta share bi a hatanihi wasu daga cikin hukunce hukuncen alqur'ani lawata hi ko kuma wasu daga cikin karatun alkur'ani ne girma nan fa'ida sai nuna mana kenan aya tana share hukuncin wata aya ɗaya kenan wannan babu saɓani a kan shi ma'ana babu wani dogon bayani zan ci a kan wannan kowa ya riga ya san wata aya tana share wata aya na biyu au tilawatihi ko kuma a share karatun da ana karantawa yanzu sai mana an daina karantawa kuna ji da kyau ko kamar da ayoyi suke magana ma nan sakh ayati aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ma nan sakh min ayati ba ma taɓa share hukuncin wata aya mana min ayatin aunun siha ko mu mantar da ita ka haddace sai a mantar da kai kuma ita kwata-kwata ko kuma aunan sa'aha mu jinkirta zuwanta tunda kirawa guda biyu ce a wurin kuna fatan mun fahimci wannan ko sai nuna mana kenan ana share tilawa mun yi wannan a daura ta gabata أنا شارك تلاوة القرآن الكريم كما الشيخة الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجموا ما البتن قال من الله والله عزيز حكيم كما أشر الرضعات يحرمنا محمد الأمين الشنكيطي يا كونا أتكين أضواء البيان في إضاحة القرآن بالقرآن الصورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر أجدني يا كوانا مراتب تأه na anas mun yi wannan a daura mai hisa yanzu ba lokacin ƙara faɗaɗawa ba ne balle a koro littafai mara suke magana a akan annasir wannan su almuhim bai yiwu an haɗa ƙur'ani a zamanin manzan Allah ba sallallahu alaihi sallama saboda yi saboda takan yiwu a aya da aka rubuta a ce ita an goge ta babu karatunta babu hukuncinta za ka karanta cewar da suratul ahzab ta ta sama suratul baqara amma kuma yanzu ga yadda take ina fata mun fahimci wannan da kyau ko duk waɗannan abin yana da kyau mu mai da hankali sosai da sosai abin da kai ci abin bakin ciki arna da suke kawo mu qur'ani hari suna cewa an samu canje-canje a cikin qur'ani to amma sai ga jama'a mabiya addinin shi'a su ma su suke daga tutar wai an samu canje-canje a cikin qur'ani da yan uwansu suka kira sai suka amsa ki in ba a gaba idan ka duba tarihin nuzulul ƙoran idan ka duba tarihi na nuzulul ƙoran tarihi na saukan alƙorani mai girma ayoyi da yawa wannan ayar tun da dama nasa yana da fuskar guda uku a share ayar karatun da hukuncinta ba karatun ba hukuncin ko kuma a share hukuncin a bak karatun ko a share karatun a bar hukuncin duk akwai su wannan mun yi bayanin su a darussan da gabata duk akwai su wannan a cikin qur'ani to saboda sauraron ko za a sauke wata ayar sai yasa ba a haɗa qur'ani a zamanin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi falamman zulu nuzulu bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da saukan alqur'ani ya ƙare da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah ya rasu ko da su ba ya harsu an mai likafani an binne shi duk wanda ya je aikin hajji yana ziyartar sa ya ce assalamu alaikum ya rasulullah faɗa addaitar amana wani sa'afin kuma da sauransu haka ne ku ba haka ne amma kuma sai ka ji wani yana cewa ai manzan Allah bai rasu ba wa alamu anna kuma rasulallah in zai dubganiyarsa sa ba tare da ya yi ma qur'ani ƙariya ba kamar yadda karanta a darasin shekaran jiya ai manzan Allah yana rayu manzan Allah yana rayu nuna mana shi ba shi kenan ba ko zai ce manzan Allah ya yi fatalwa a ufbillah billah fatalo ma babu ita la haula la ama la wala safa duk babu waɗannan al'amura manzan Allah yana rayu na ce sunna ce ya ce bid'a don ba zan ce ka ce bid'a ba ko na ce suna ya ce bid'a mazala Allah kuma yana raye ai ga gada Allah sai ce a'a abu kaza shi ne daidai abu kaza ba shi ne daidai ba Manza Allah yana raye za a ce Abubakar sahabe su ce a kai shi Baitul Maqdis can ce makabarta ta annabawa ma'ana aka dinga samun eh, maganganu ka ina za a jana'iza shi yana raye da bai ce ga wuri kaza za a yi ba amma sai ga mutum yana ta cewa wai manzan Allah yana rayu manzan Allah yana rayu kuma ka ce nuna mana shi ce a'a falan ma ka bani zuluhu biyo fatin biyo fatin sallallahu alaihi wasallam lokacin da sauka alqur'ani ya kare da rasuwar manzan Allah su salama tunda manzan Allah ya rasu kuma akwai wanda zai ce an bashi wani abu babu duk wanda ya ce an mai wahayi to wannan tintirin zindiki shi kuma zindiki kamar yadda mai risala ya kawo a cikin risalarsa ya ce shi zindiki ba a karɓar tubansa hukuncinsa kisa ne zindiki ne wanda ya ɓoye musulun ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da musulunci wannan hukunci yana cikin risala hukuncin kisa ne a kan shi duk wanda ya ce ga wani abu an mai wahayinsa ai suratul an'am ma ta yi bayani kan wannan yau dai ba tafsiri muke ba ulumul qur'an wa umila wa maji'u ziyarati kuma an amuntu babu cewa za a samu ƙari aw naskhin ko babu cewa za a share wani abu saboda ne sakon qur'ani ya kare da rasuwar manzon Allah sallallahu ta'ala sallama alhamallahu ta'ala al-khulafa ar-rashidin sai Allah ta'ala yi wa halifufin sa halifufin Allah sallallahu ta'ala wa sallama halifofinsa shiryayyu Allah ta'ala ya musu ilhama ya kimsa musu an ya ji ma'uhu fi makanin wahidin a kan su tara ƙur'anin nan a wuri guda wana ji da kyau ko nan jam'ul ƙur'ani fi ahadi abi bakarin radiyallahu anhu yadda haɗa ƙur'ani ya kasance a zamanin sayyidina abubakar Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda waye sayyidina abubakar sai na abubakar bayan yana cikin sakatarorin manzan Allah su salama shi ne babban abokin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam kuma cewar shi ne babban abokinsa nassi ne na suratul tauba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya sunayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi iz yaqulu li sahibihi iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma abokinsa lokacin da yake ce ma abokinsa la tahzan inna allaha ma'ana ka kwantar da hankali ka Allah na tare da mu la ilaha haga wannan su ba ce bi nasu tanzi qur'ani ne ya tabbatar da shi abubakar aboki ne na manzan Allah abokantaka ta da la tahzan inna allaha ma'ana karka da Allah na tare da mu فأنزل الله سكينته عليه sai Allah ya saukar da nutsuwarsa a kan shi a kan wa a kan abubakar ko kan manzan Allah kan abubakar saboda ne saboda shi ne ya damu sai makiyarsa su ce to ai ya damu wai ba ya damu to ya damu shi kenan shi yanzu ya sauka a kaduna ya kama hanyar zariya a ƙasa wai ya tafi arba'in ɗin husaini <laughs> Allah ba ko ya tafi arba'in ɗin husaini fa kai wallahi wallahi ka gode ma Allah da iyaka musulmi kana kan tabbas sunna wallahi ka gode ma Allah wai a aka duniya sauka kai kama hanyar Zaria a ƙasa wai ya tafi arba'in ɗin husaini kai wallahi ma ka gode ma Allah da iyaka musulmi wallahi ka gode ma Allah sai abubakar ya tahi tsaye kamar da malam ya kawo a cikin wannan littafi domin tabbatar da duk wasu shirye-shirye da manzan Allah sallallahu ta'ala sallam kafin manzan Allah ya koma ga Allah ya haɗa rindina ta musamman da za ta kai da za ta dirkari su musayar matul ya sanya sojojin a ciki akwai abubakar akwai umar ya sanya zai na Harisa ya zama shine kwamanda a lokacin yana da shekara 21 shi zai na Harisa ɗin ina son ku fahimci samari ba da su ake tafiya ba ba wani sai mutum ya tashi aikin yi ba zai zo ya kama abin nan a'a da su ake tafiya to ana cikin wannan kafin a tafi sai manzo salama ya koma ga Allah sai ma baka da zama khalifa sai zama ne yana abu na farko kenan da zai zartar ya ce kuma dole ya kasance cikin wannan rundunar da manzon salama ya rubuta wannan za su tafi kuma ya sanya zai bin harisa ya zama kwamanna sabai suka ce a kuma halifa ya bar gari ake ta tangwado in yi yaran mu na mina ko yawwa ake ta lallashi sai abubakar a kan ya haƙura ya zauna a gari sauran zaka ya yi aiki sosai da sosai domin ɗorawa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya in ka ji mabiya addinin shi'a sun ce gumakan kwarai shawa guda biyu to suna nufin abubakar da umar shi wannan wallazi ta wallaki bar hudun cewa in ba zai sa mai yashi indo yar garbati ba wai ba zai sa mai yashi suna aisha ba yar garbati garbati kasa kasa hausa shine abubakar wai abubakar su duk shine garbati mutumin da ban taba jin ya karanta aya daidai ba bai taba ba ba abin da ya sani na qur'ani tsimi da tattalin arziki tsimi da tattali kawai ya karanta economics kawai ya karanta ba shi da alaka da addini nan ba hadisi ya ce ya ce ba su da wani hadisi in ka ji sun sunna sun karanta hadisin hasan sai dai hadisin dama ya ribuka ila ma ya ribuka wai dama ya ribuka ila ma ya ribuka to ina zaka ji wallahi ya kasa karatu wallahi kuma wannan mutumin da bai ma addini komai ba asali ma rushe addini yake yi wai kuma wai shi ne ya zo yake ɗauka wai sai na abubakar da umar ba su iya ba wai ana tuwa wai ya ɗauki certificate ɗin shi ya yaga ba zai yaga ba daman dan me ake rike certificate ba dan aiki ba to an bashi gwangila ya da shi an ci ana jin shi ba shi kenan ba an zo an ɗibi samari kawai ana bautar da su samari da zaka ba su izifi goma su haddace a awa uku an zo ana bautar da su mana ga dabje da kato ba abin da ya sai jahili ne fitik a to malam motar da take direban ta makaho motar da take direban ta bai iya cewa da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka ba malamin da iya faɗa ba take ganin ɗalibi ku fahimci da kyau Allah ya sauwake Allah ya raba al'umma musulmi da shi shirinci lamma walla abubakar min siddiqul khilafata ba'da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كان أول عمل قام به محاربة أهل الردة والقضاء على أهل الفتنة ولما وقعت موقعة اليمامة سنة 12 للهجرة قتل فيها كثير من قراء الصحابة قيل 500 وقيل 700 فلما وصل الخبر إلى المدينة هال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدخل على أبي بكر وأخبره الخبر وبين له ما يخشاه من ضياع القرآن إذا كثر القتل إذا كثر القتل في قراء الصحابة واقترأ عليه جمع القرآن فتردد أبو بكر أولا لأن ذلك أمر محدث لم تكن له سابقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أبو بكر أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجانبة كل ما لم يفعله وما لم يفعل ولأنه كره أن ينزل نفسه منزلة من يزيد احتياطه في الدين على احتياط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بعد نقاش طويل مع عمر, مع عمر رضي الله عنه اقتنع بصواب رأيه وظهر له وجه المصلحة فيه واعلم أن ذلك الجمع وإن لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر وسائل حفظ القرآن الكريم وصيانته من الضياع وأنه ليس فيه شيء من الزيادة على احتياط الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو مستمد من القواعد التي مهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن الكريم فقام على تنفيذ رأي عمر لتلك المصلحة za a karanta muku eh, lamma walla abubakar na shidikul khilafa lokacin da abubakar ya jagor ya riki shugabanci na halifanci ya zama halifa ba da wafati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin ma'aikin Allah bayan rasuwar ma'aikin Allah kana awwalu amalin qama bihi aiki na farko da abubakar shidik ya fara muharabata ahli ridda yaƙar waɗanda suka rita suka ce daman addinin na manzo ne kuma ya rasu raka su sun bashi kaji wata kuma fa daban wai da manzan Allah ya rasu su ma sun bar addini waɗanda sun koma harkar sun koma gargajiya Allah ya raba al'umma musulmi da gargajiya walƙafa ala hazin fitina da kuma abin nan katsa wannan fitina da ta taso da kaiwa ta wannan ma waqa'at mawqi'atul yamama a lokacin da yakin yamama ya kasance da su musulmatul kazzab a shekara ta goma sha biyu da hijira kutila fiya kafirun min qura'i sahaba an kashe masu tarin yawa daga cikin makaranta sahabbai makaranta qur'ani cikin sahabbai waɗansu malai suka ce an kashe ya kai mutum ɗari biyar ko suka ce ya kai bakwai ta wannan ba cikin makaranta kenan yakin mama da aka ba karamin yaki ba ne falamma wasu lakabaru ilal madina lokacin da labarin ya iso birnin madina hala zalika umar bin khattab sai labarin ya girgiza umar bin khattab shine hala ya girgiza shi fadakhala ala abi bakr nan da nan sai ya kai ga abubakar siddiq wa akhbarahu al-khabara ya bayyana mashi fa wannan labari wa bayyana lahu ma yakhshahu min diya al-qur'an ya ba shi labarin abin da yake jin tsoro na kafa ƙur'ani a neme shi a rasa indiya irin wannan fafatawa za a fafata mahaddata ƙur'ani masana ƙur'ani a kashe 500 biyar zuwa 700 bakwai to nan gaba fa subhanallah إذا كفر القتل في fi الصحابة sahaba idan kisa iya waita cikin sahabbai makaranta waktara alaihi jama'ar qur'an sai ya ba shi shawarar a haɗa qur'ani shine waktara alaihi jama'ar qur'an a haɗa shi ya zama kwafi guda ga shi ana da shi da abubakar ne awwalan abubakar karan farko ya ce a li'anna zalika amrun muhdath a ganin su al'amari ne da yake fara dan al'amari kun ji jumlar da ni amfani ta a ganin su al'amari ne da yake farar al'amari mu kuma a ganin mu manzan Allah ya ce al'amarin da suka yi sunna ne kun bai ci wannan ko amma wannan zai nuna maka tsantsenin su kenan zai nuna maka magana da Annabi ya faɗa ya yadda da su din ne ce abin da suka yi sunna ne kai kana ganin wani ne ba zai tankwashi kafa bane kuma ya tayar ba aljanna amma <coughs> kun bai ci da ke ko amma su ina lam takun lahu sabiqatun fi hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai kasance an riga shi yin wannan a zamanin manzon Allah ba duk da zamanin manzon Allah kuma an rubuta ma'ana zai ga nau'i ne na tsantseni kuma haka ake buƙatar shugaba da duk malami dalibi ya kasance yana da tsantseni wa kana abubakar in ahrasu an-nasi ala ittiba'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya kasance yana da tsantsar kwaɗayi na bin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama wa mujanabata kulli malam yaf'alhu da kuma nisanta duk wani abin da manzan Allah bai yi ba ba zai yi ba shi yasa suka samu wannan ɗaukakar inda mutum shi ma zai ɗauki wannan ya ce duk abin da manzan Allah bai yi ba ba zai yi ba to zai ga Allah ya sanya mai soyayya cikin mutane amma ya ɗauka sai ya yi ɗebe-ɗebe sai ya tattaro sai ya hargitso sai ya rikito sannan za a so shi sai ga kuma Allah ya sauke wali annahu kuna kawo kuna rike mana dalilan da yasa Abubakar ko dalili na farko li anna zalika amrun muhdath dalili na biyu mujanabatu kulli ma lam yaf'alhu nisan ta duk abinda manzo Allah bai yi ba abu na uku wali annahu kariha kuma ya kyamaci an yanzila nafsuhu ya tsaye da kansa manzilata man yazidu ihtiyatuhu fi din matsayi wanda zai ƙara samun yi ma addini kariya ɗoruwa akan na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ihtiyat ne bai ma addini kariya to yana jin tsoron kada bai ma addini kariyan da zai yi ya ɗoru akan na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama kaga uku kenan walakin nahu ba da niqashin qawi sai dai bayan tattaunawa mai tsawo ma umar radiyallahu ta'ala an tare da umar duk da abubakar yana da waɗannan dalilai sai umar ya bi dalilan nashi ɗaya bayan ɗaya haka haka ake bukata kana shugaba ba kai matsaya kai matsaya kenan ba tunda ba wahayi kake samu ba balle waɗannan ma da yake a wahayin sun ga sun ga malaika jibrilu ya kafatan sun ga shi fa innahu jibrilu ataku yu'allimukum dinakum sun gan shi ko ba gaba amma duk da haka suka yi shawara kowanne bai yi bai tsaya tsayin daka akan ra'ayin shi kaɗai ba to da haka al'umma take ci gaba take samun ɗaukaka iktana bisa sawabi ra'ayi sai ya samu gamsuwa da ingancin ra'ayin al'umma wa hara lahu wajen wajhul ta fi kuma masara da ke ciki ta fahimta a gare shi wa'alima an na zalika jam ya fahimci haɗa ƙur'anin nan wa in lam yaf'alhu rasul sallallahu ta'ala wasallam ko da manzo Allah bai yi ba min akbari wasa'il al qur'an tana cikin manyan manyan hanyoyi na bai ma al alqur'ani kariya wasu ya lati min adiya da kuma tsare shi da kada ya bace kada ya salwanta wa annahu laysa fi shay'un min ziyada kuma babu wani abu da zai zama ƙari ala ihtiyatir rasul sallallahu alaihi wasallama akan ƙari na bai ma qur'ani kariya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal huwa mustamaddun min alqawaid wannan an tsamo shi ne an turo ne ma daga cikin ka'idoji allati mahadaha rasulullah wanda manzo sallallahu ya shimfida shine mahadaha ya shimfida bi tashri'i kitabatul qur'an alkarim na shar'an ta rubuta alqur'ani ai an rubuta qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an rubuta ne dan kada qur'ani ya salwanta ko ba kike ba fa kama ala tanfidi ra'ayi umar sai sayyidina abubakar ya tashi tsaye wurin zartar da wannan ra'ayi na umar ibn khattab litilkal maslaha a wannan maslaha yanzu mun ji dalilin da yasa abubakar bai fara rubuta qur'ani ba bai fara aiki ba saboda yana ganin manzon Allah ne ba kuma an bai ma qur'ani kariya ne manzan Allah shi ya bai ma qur'ani kariya a wannan kabe da zama rana zu a mahangarsa da sauransu amma Umar bin Khattab ya gamsar da shi da dalili kuma umar bin khattab yana da muwafaqat da yawa ya sha ba da shawara ma aya ta saukar da nassin abin da umar din ya faɗa ta saukar da tabbatar da ra'ayin umar ya zo ya sami gidan manzo sallama ana ta matan manzo sun daga mai sun daga mai murya yace wallahi asarabu in tallahu kunna an yubaddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara kusa kun ji wannan da ke ko yana gamawa sai Allah ya saukar da ayar kuma sahu ba ta cikin larabcin ba yau saboda haka umar ya gamsar da shi abubakar ya gamsu kasan duk abin da aka ce gwamnati ce za ta yi to abin da za ka yi a shekara ɗari sai gwamnati ta yi shi kwana uku kun gano wanda kyau ko tun da yanzu ya gamsar da gwamnati a kai ita ce za ta ɗauki nauyin yi to za ga cikin kankanin lokaci za a haɗa kwakwaron kwamiti da ya cancanta wanda za su zartar da izinin allah gobe kan wannan za mu tashi su waye waɗanda za su jagoranci aikin rubuta alkur'ani mai girma a zamanin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu subhanakallahumma bihamdik ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu